الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ولا واما قصه داوود عليه السلام قصه داوود النبي داوود عليه الصلاه والسلام فلا يجب باي وجب أن يلتفت أويغا إلى ما صدره فيه إلى ما صدره فيه الأخبار يونا masu ciranto labari zuwa ga abin da suka a rubuta shi kun cikin tafsiri na taɓa ce maku ƙarya ce ita kisa ko ko ba na gaya muku ba to kuma na sha gaya muku shi karatu kamar ɗa ne to darajar ɗa uban shi ba wani mutum a duniya da zai ta maku karatu bai gaya muku na yi ciro ba karatun nan inganta kwaran gaske duk wanda zai gaya maka karatu to kamar yana raka ka kai ina shi ma ya ɗebo ne sai dai in almara zai baka ba wani karatu na kake ban ci wani mutum shi kadai ke da shi to kun ga dama na bari to yau ka ga gama abin zai zo to ji ta ga manya ko fala yultafatu ko fala yajibu fala an an yultafata ila ma sadar hufil akaba al akbari yura ko malaman labari ba za a wai ga abin da suka rubuta fi a kisan Dawudu an ahalil kitabi ka ji ko ba nan nake gaya muku ba dama ta taka ahlul kitabi ne bado suka tsara su ba allazina baddalu wa ghayru tukajir wanda suka canza suka bata wani kalahu ba arul mufassir sashi masu fasara ta kuma ya dauko shi walam yanusallahu ala shay'in min zalika Allah bai yi bayani ko nasi akan ɗaya daga cikin abubuwan da suka faɗin nan ba kai wala wala da fi hadisin sahihi bai ma zo ba a cikin sahihin hadisi kai wallazi nasallahu sallahu alaihi kaulu kai ma dai barkaci abinda Allah ya nasi akan shi game da sha'anin Dawudu Shi ne wannan abin da za mu gaya maka wa zana daudu daudu ya tabbatar da annama nahu lalle mun jarrabe shi ila qawlihi wa suna ma'abe wa qawluhu fihi da faɗin da Allah ya yi a cikin sha'anin daudu cewa innahu awwabu din nan to fa ma'ana wato nahu abin da ake nihi da nahu mun jarrabe shi ko kuma mun auka shi cikin jarraba ake tabarnahu mun jarrabe shi wa awamu din nan kala katadatu to katadatu ya ce mudi'un to ba mai tuba ba ne ai kun san awabun ba muna cewa ba mai mai al'amari ba ga Allah ko mai tuba ya ce a'a mudi'un ne a haza tafsiru wannan tafsiri na cewa awawun to bi ma'ana mudi'un to a wala ya fi domin a kauce ba waccan gurguwar wato gurguwar fahimta da waɗannan malamai suka ɗauko shi daga masu ahalul kitabi kala abbasin abdullahi ibn abbasin ya ce wa mas'udin maza da dawudu annabi dawudu bai kara ba ala an kala shi dai ya ce lirajili wai ga mutum wannan mutum wanda ake cin ure na wai yanzu ni alamar atika wa kafil niha abin nufi mai da ni makwafinka ga matarka wakafil ni haka lamun ce mu haka to fa atabahu Allahu ala zalika ko sai Allah ya jarrabe shi akan wannan wannan bahu alaihi ya faɗaka da shi don Allah malamai in ba kuma guje ba zai wannan in ce wai mai da ni a makwafin matar ce bin haka kuma masu shirhi fuska ce wai lokacin na akan yaka don da shari'a kun da ya santa maguzawa ce ko yanzu misali ko cikin mafarki idan ka ga na zo a gabanka na gaisa da mataka bai sai bata maka rai ba ko cikin mafarki to gaisa ba kenan ba na ce a mai da ni makwafinka a kanta a ga sai dai kai ko kuma guje ma dai ai sai dai ai mishi sata ko amma da kan shi dai ya baka matar shi ko ka tambaye shi shi dai baka ai zai ci to wani kare na mun hankali to kun ga sonsomin hauka tsin da ko to kun ga an fara faɗa waɗannan abubuwan da muka ce muku to dama ƙarya ne ba haka ne ba wa an kara alaihi shigulahu Allah ya musanta wa annabi Dawudu shagalto shi duniya wato da duniya to da Allah didi na ce annabi Dawudu ya shagalto da duniya ta mutu ne eh, za a bayan da cajin da ya ba ta zaki ko ta kusa ta ɗauke ne kawai na kashe yaran lokacin tafsiri ya zo da kunna na ƙarin samun wa hadha allazi yanbaghi ayu awwal alaihi min amri to wannan shi ya kamata a yi tawili kan shi daga al'amuran annabi dawudu a ce sai dai a samu in wai ya inganta ba to shine za a yi tawili wakila waɗansu suka ce a kaɗa ba ha alaƙi dubati annabi dawudu ya neme ta kan neman uriya to don allah don annabi wala ya haɗu ba a haɗin ala to shi kenan sai dawo da kuma bai san wannan hukunci ma Allah na annabi jahili ne mutum na neman mata mu kanmu yanzu waɗanda muka cika kanmu da laifi kuma ba masu ba ne mu waɗanda cikinmu da masu zina to ko sun yadda su yi ta misali to amma duk da haka mutum ko yana zina yakan ce ba a ciniki a cikin ciniki ba a neman aure akan neman aure tare ko da in ka buɗo ke ta yiwuwa ko sauka bai banar alkur'ani ko amma zai ce a ba a cikin kiwi to bai zaki ba a ma aure bai ma aure misali tuna na sha gari a kasuwannin ƙauye har sai mutum ya ce wani ka fita cinikin nan karshen ka ba shi ruwan alwala sai ka ga ya yi fatal-fatal ya ta shi don mai karatu ma misali amma ka ji a ciniki ya yi wani to sai a ce ba kawai ya san wani annabi amma annabi da wuri bai sani ba wuri yana neman mata shi ya zo ya nema ciki wai da aka kasa shi shine waina nan bai saki ba da ya lace mata to wannan ko mu yanzu ka kasa ni mata ban saki ba to ai to ai kaga na zan wawa tun da aka yi duniya mata suna da yawa idan kaga mutum ya makalle wace ɗaya to da wata fitina ciki in ba ka duk matar da aka kasa ka in kai hakuri to sai ka auri kanwata ko ba ka wani to ka gani to sai a ce annabi dawudu na nana ke ce wa wakila bala a habba bi wato bi kalbi an yusa shada a An shi annabi wudu ai yayi dubara ne yayi dubara shi wannan uriya yayi shahada wai ya tura shi yaki da wayo da aka ce shi shahada kaga sai ya auri matar Na ga ahlul kitabi ba tsara wannan ba da wallahi kariya ne yanzu ko ni yanzu almagarana a ce yanzu in tura mutum aikin da zai halaka don yin aure matashi don Allah don annabi wani abu ya yi kyau da ni to ka ko ga mutum nake wanda ban dangantu da komi ba sai aiki na ba ka ce min annabi ba ka ce min rasuli ba wani abu da za ka ce min banda mutumin da ka sani kuma duk abin kirkin da na yi in kai a adalci za ka iya cewa akwai yi to kuma duk abin tsayin da na yi to shi ma ba za ka ce a to ai ko ba za ta yi ba domin ai ba annabi wani ba kuma wali wani wa haka samar kandiyu imamu samar kandiyu ya yi hikato wai anna zamba zai ta gafara zunubin annabi dawud wanda shi annabi dawud ya nemi gafara ya mino daga wannan zunubin to kaulu huli an la khasamaini istasawwarul mihraban nan wai zancen da ya ma masu rigiman nan la kazala maka wato to wa wa ila ne aji ko to wai hakika ya zalunce ka akan tambayar Tun keka ya hada da tashi ha fazala mahu ko ya zalunce shi bi kaula khasmihi da zancen wannan abokin hukuman nashi wannan annabi dawud ya yi laifi ne wannan magana kare ne annabi dawud bai yi laifi ba domin in kuka lura ga ɗabi'an mutane mara abu ya fi hasa da wanda ke da abu domin yanzu duk wanda bai da gida dan ya ga gidan wani ya rushe in ba imani gare shi ba a tausayawa amma idan kana da gidanka sai ka ga gidan wani ya rushe ko kwano ya kwashe ko wani daki ya yanke sai ka ce ka wani mutum Allah gyara mashi Allah gudu Allah shi kaza shi kaza shi kaza don ka san in kai ya sama ya za ka yi to shi annabi Dawudu ya goyi bayan mai wannan tunkiya 99 to saboda ɗabi'an mutane sata dukiya mai dukiya ko daga baya sai fahimci a'a to ai akwai yiwuwa kuma mai duke shi kuma ya ba ya nemi kuma ya wawu mushe ta mai ƙarfi ƙarfi mm. to kamar da kwanakin baya na gaya muku ga mutum da dukiya ya tafi ya sayo trailer siminti ko taki ya zo yana neman ya masu saukewa kwange ana haka ko ba haka hmm. to sai ci a to gaskiya algazala maka yanzu shi da ke da tasirin din nan da tara ya ce ka washi da gaskiya da ya zalunce ce. to wannan wa na ajatu kowa fa san tinkiya ne wai sai kuma wai banu isra'ila sai suka ce a a mace ce wai ana fasarawa da mace wai annabi dawudu ne ke da mace 99 ya nemi ta uriya guda ɗan yayi hada haɗa don Allah in ba annabi mutanen ma za ba wa zai wannan ya kamata a danganta annabi Dawudu da wannan to tun da cikin tafsiri ko san na sha faɗa wannan bisa karya ne karya ne ko gashi wakila bal a limaka shi ala nafsi shi dai annabi Dawudu ya nemi neman gafarar zunubin shi ne ga abinda ya ji ma kanshi tsoro wa zanna kuma abin da ya yi zato min fitinati na wannan hmm? na wannan fitina bi ma busu da lahu na abin da kashin bida mashi mina mulki wa duniya to ko malamin girki da an sun fida mashi mulki da wadata shi ke nan sai lalace balna annabi annabawa na lalacewa ne wannan karya ne wa ila nabi ma ba ni biron ka da Allah wa ila nawi ma urifa fil akhbari kuma ya ji tsoro saboda kore ma urifa abinda aka jingina mashi fil akhbari a waɗannan labaru wato kore abinda aka danganta mashi na waɗannan labaru ila dawuda to zahaba ahmadu ne nasirin wani malami ya tafi zuwa ga cewa an wato annabi dawudu bai yi duk waɗannan abubuwa ba wa abu tamami da wani malami da ake ce mashi abu tamamin wata ruhu ma minal na? Ƙalar dawudiyu laisa fi ƙisati dawuda wa uriya babu a cikin ƙisar dawudu da uriya khabarin yasbutu hadisin da zai ingantu wanda zai tabbata kuma wala yuzannu bi nabiyin ma ko to shi ne wala yuzannu bi nabiyin mahabbatu katali musulmin ba zai yi a tuhumci wani annabi da son kashe wani musulmi ba kaga ya shafe sauran magana domin ya matar shi liyanki hamar a ko ba zai yi a tuhumi wani annabi da ya ingiza ya so a kashe musulmi don ya aure matar shi ba kuma ko a mu mutane duk wanda ya haka to ya gure ma zama mutum banza alhali naba wannan masu muni ne wato da nasan qur'ani to mu ji wakila aka ce inal ne. waɗannan masu rigima biyu masu tumakan nan allazai na ta sama ilaihi waɗanda suka yi rigima zuwa gurin to yawar julani waɗansu mazaje biyu ne fini ta jiga namin ko hmm. a ƴaƴayen tumaki ala zahir al'ati a bisa ga zahirin aya ka ga nuna tumaki ko hmm. to dai za a fassara da mace in ba iskanci ana so a shafa ma nabi dawo da bakin fenti wa ma kisatu yusufa to yanzu malamai in kuka lura mu yi magana cikin magana yanzu annabawa ana kirkira labari a danganta dan a bata su ina ga sauran mutanen duniya irin mu share-share wani duk abin da aka ce kana yi akwai yiwuwa yi waɗanda ba su da kama su yi laifi an jingina musu ina da mu wanda duk abin da aka ce ka yi ba mai kyau ba to sai da Allah ya kiyaye ka amma baka isa ka ce to kai kafi karfin ka yi shi ba wai ki wati kisan Yusufu da ta yan uwan shi to falaisa ala Yusufa bin ha ta aqubum ba wani bibiya ga Yusufu a wannan kissa wa amma ikiwatuhu falan yasbun nubuwatun su dan wanshi annabtar su bata tabbata ba fayyal zamul kalamu ala afalin bala na zance yanzu ta akan ayyukan su wai a ce a bi diddigin ayyukan su wa zikirul asbabi ko a da ambaton waɗannan asbab a cikin qur'ani wato ambaton su wato wato da lissafa su bai tabbata ba fil qur'ani a cikin qur'ani inda zikir al-anbiya lokacin annabawa to ka taba ana cewa annabi huza cikin qur'ani amma dai an san yaqubu duk waɗannan annabawa an san su amma waɗannan ba su a cikin qur'ani waɗanda za a nuna annabi wani annabi wani annabi wani akwai su to qala al-mufassiruna yuridu man nubbi'a min abna'il min a min menene nan abna'il asbad ko wanda aka bashi annabta shine mannubi'a wanda aka annabtar da shi min abnail asbadi daga ƴaƴayen asbad ƴaƴan yaquba kun san asbad sune ƴaƴayen yaqub inda asbad ne kira wannan barran gaske so ake nufi menene nan tawakar kila ko hakika an ce inna mukanu hina fa'alu su ƴaƴan yaqubu sun kasance hina fa'alu bi yusufa ma fa'alu lokacin da suka aikata abin da suka aikata mu yusufu to sigarar asnani wato suna masu ƙananan shekaru ne wadda haza da haka ne ma malam yuzu yusufa ba su bambance yusufa ba hi na cama ubi lokacin da suka taru da shi wato ba su bambance shi ba a gurin jerin fita wadda haza ƙalu don haka ne ma suka ce arsilhu ma'ana sake shi mu tafi tare ko aike shi kiwo tare da mu gadan gobe ta mai kiwo wani la'ab mai wasa to wai sabata lahum nubuwatu har ma inda annabta ta tabbata gare su to fa ba da haza bayan wannan aikin da suka yi walau alam bi sawabi Allah shi ya san yadda abu da yake mu dai mun yi bakin yin in ji malam wa ma qaulullahi lahi ta'ala fihi amma abinda ubangiji yake faɗa ga sha'anin yusufu cewa laqad hammar bihi lalle wannan na? eh na ce mene hmm? oh to kuka gama ne eh. to wala kada hammar bi ko hakika ita wannan zulaiha ta nufe shi hammar jaziman nufi na yanke ga abin da take nufi wa hamma bi shi kuma wa hamma biya hamma alila ya nufi ta nufi na farkon al'amari ɗan daga yi sai kauce wanda kamar kana tafiya a kira ka sai ka wai ga sai ga wani mai cancanci kiran ka ne mai kira Ka sai ga ju ya tsaye alisi waɗanda suka samu kai ba sun ga ya kira ka to ka wai gaba to ka ji wannan laula an ra'a burhan rabi ba domin ya ga hujjojin ubangiji ce ba to fa alama zabi kasiri min alfuka hali. ga mazhaban mafi yawa daga malaman Wani mahadisi na da masu hadisi An na hamman nafsi nufe rai irin na farkon nan to a yuwa khazbi ba a kama kowa da shi ba yusuf ba kowa ma ba a kama da shi wale sad tan kuma wannan nufi ta rai to ba sabon Allah ne bal qaulihi sallallahu alaihi wasallam arabi domin annabi ya ce mana a hadisul qudsi wa idza hamma abdi in bawa na ya yi nihi bi sayyatin ya nufi yin laifi to falan ya amala bai aikata da ba balla lahu hasanatun kaga ya kyarka kenan sai a rubuta mashi kyakkyawan lada fala ma sai tafi hamhi babu sabo a nufin yusufu izan sadda yi wannan hamu din wa ma alama zahabil muhaƙiƙina amma wato ga mazhabar almuhaƙiƙina masu tabbatarwa min ha'i daga malamai wani mutakallimina da sauran malaman tauhidi to fa inna alhamma. shi wannan nufin iza wuɗinat alaihin nausu in an zaunar da rai a kan shi to sai ya atu ubai kamar mutum ya nufi kudurce shi ne ma'anar wuɗi wa amma malan tuwa ɗan alaihin nausu amma abinda ba a zaunar da rai a kan shi ba mimu ha daga nufe-nufenta ta wakawa ɗaraha da sauran to da sauran tunaninta to wannan fahuwalan huwa afu wannan ayan kau da kai wato ga shi an yayi shi wa hadha huwa laqwa wannan shi da gaskiyar magana to ko insha Allah hamu yusufa nufin yusufa zai kasance in Allah ya yarda min haza daga wannan wato a misali alhamar da zilantu tuwa dan alaihi nausu nufin da ba ajarai a kan shi ba faran gaske wai kuri kaulhu zancen ubangiji zai kasance hikaya ga zancen wannan annabi yusufu kuma ubar ri'u nafsi ba zan wanke kaina in kubutar da kaina ba har zuwa ƙarshe inna na amaratun ko mm. al'ayata ai ma ubar wa ba zan kubutar da raina ba in wanke ta min hazal hami daga wani nufi au ya kunu zalika minu ko kuma wannan ya kasance ala dariqi tawabi a bisa ga hanyar ladabi wanda kamar manyan malaman mu sun saba in ba irin mahaukata nan ba idan ka ce alga ta lan to sai ce maka almajir ko kaga sai ya nuna ya yi ladabi ko to sai an dace da mahaukata masu talle da malam ta malantaka wa wannan kuma in ma baka kira su da malam ba ko shi to kuma shi kenan to sai lissafa ma lissafa ka cikin opposition imana to su ma ta wasu ana gaba da malam na ba da su ya suke shi to su suwa suwa san gero ba suke ce to ai to to ka ga sai an da ka ce musu gaba ta malam yawa yawa yawa yawa ana kura yawa eh ana kara gaba gaba eh. alhali kuma inda duniya ta kira ka malami Allah bai rubuta ka cikin malamai ba to oh, to gaskiya da matsala duka ta ai an ɗora tukunya ne babu icen girki ka dai san ba girki da wayo ko da ai ina wanda tirafi da kuma hanya irin ta yin hurci bi makhalafatin nasu wato da saba mare wanda kuma wannan ɗabi'a ce ta duk mutanen kirki wato su saba ma ransu lima ko ga abin da aka wanke kablu kafin haka ko borriya aka kubutar fa kaifa to ta yaya wanda ba haka ba wa haka abu hatim an abi ubaidata ana yusufa lam humma na su da alarma da wadu nan yi ga rubuce hmm. ai ya tambaye ni shine ya kara tambaya na ce mashi ai ya humma ne wa annal kalama fi zance a wannan ta wa annal kalama wannan zancen fihi taqdimun wata akhirin akwai gabatarwa da jinkirtawa ai qada hamal bihi ta nufe shi walaula an ra'a burhana rabbihi to shi wal hamda to ka ji na shi tafsiri to kaga shine takadimi da takimi wala kada hammar bihi laula an ra'a burhan rabbi shi ko yawan hamma biya. hakika ta nufi shi ba domin ya ga hujjojin ubangijin shi ba to da ya nufi ta dan me zai nufi ta don shi mutum ne domin misali da annabi wanda ba shi ne kurewa daraja ba to da wanda ba annabi ba kowa na jin daɗin nama kowa na jin kishi kowa na jin yunwa kowa na aure ko ba haka wani to kaga nan babu magana ko da kamar yadda aka fara irin wato laula an ra'a burhana rabbi kaga lahama biha to kaga anan wannan daidai ne hmm. yi domin ai akwai abin da ke cewa mutuntaka don zaman ka annabi ba a hana maka barci domin yana daga cikin ni'imar mutuntaka ba a hana maka jima'i yana daga cikin ni'imar mutuntaka ba a hana maka sana'a wanda za ka nemi kuɗi ba a hana maka ka kwanta ka makara ba a hana maka tsugunawa ba haya don dole ba a hana shi ciwo ba a hana mai tsugunawa dole ai kaga rubutun taka ne da ko da a kan sosai sai a ce annabi ai yafi karfin ci yafi karfin sha yafi karfin tsugunawa wa lahu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya ce an ga wannan mata wal qarra wa darhu Ta ga shi ma ya nuna ba hudu sunan ta ba wannan mata mana walakar wa dadu ta zawarci yusufu an nafsihi ba da nufin shi ba farsa a sama ya kare kanshi waƙala ta'ala ubangiji ya ce kazalika haka allah ke aikin shi mun yi maka haka ne lina sirfa an su'a da mu kawo mu yusufu da sharrin su wal fashai da banna waƙala ta'ala ubangiji ya ce wa gallaqatil abwaba ta kukkulle kofofi wakala ta ce lak sai abin da ka ce ta yi mishi zindar ƙara hmm. sai ce lahi, ina neman tsarin Allah innahu yadda abin yake rabi mahalicina a hasana waya ya kyautata matsayina ya hana ni saba mishi al'ayata ƙila wasu malamai suka ce fi rabi a rabbi nan, Allahu ake nufi wakila waɗansu suka ce almaliku wakila aka ce biya a yi bi Ka kaga wani kalamu ala hasfil mulabi kenan ko hmm. ah, wato ah, wa hama bi zajarha ya nufi ce mata me yasa kike haka ne wa ha? ya ce mata kiji tsoron Allah wakila aka ce a ah, hama biya a yi gamma hamtina uku ana. kin fada mata dai to ya bukanta mata ciki wato shine hamma biya ai gama biya kaga misali hamu bakin ciki gamu bakin ciki ko to kaji wakila hamma biya ai nazar ilaha ya kalle ta ya ce to baki sa ba wakila hamma biyar biya ya nufi dukanta wa dab'iha da tunkuɗe ta wakila ka ce haza kullu kana qabla nubuwati wannan duk kafin annabta shi ne amma kar ku manta ko shekarun jiya mun faɗa annabi yana iya auren mace ta zama kafira ko ta duk wani laifi amma ba za ta yi zina ba ko to in matar annabi ba za ta yi zina ba to shi annabin ne zai yi a ce ga mutum da can yana zina amma yanzu ya koma annabi to ka taɓa jin haka abin da ake iya yi da mutumin nan mashayi ne da can mazinaci ne da can mai abubuwan da ba daidai ne ba yanzu ya gyaru to wannan ana yin haka amma a ce ya kai matsayin annabta to wannan ba zai yi wuya in kuka lura ko a zama mu haka na makaranta duk wanda aka san shi a makaranta ƙwarawo ne to bai daga cikin waɗanda za su fa zaman malamai kowa nan in an kai sadda aka kai shi makaranta ko ta ɗalibta da muke ko ta wadda ake kai mu muna da shekara takwas zuwa goma ko ba haka ne ba to ku bincika ku je wane ne aka san wani an sha kama shi barawo ne amma daga baya ya kuma koma malami yana karantawa yana tawazi ai ba ka gani ba duk wanda ya shuhura da wannan sai dai mai ɗanyi kadan kaɗan wanda dai abin da bai kama cikin shi ba wanda duk ya zama sananne ne da wannan to za ka ga sanda zai zama malamin sai Allah ya ya jarabe shi da wata harka to dan wannan gurguraren karatun da to da shi zai damfari wasu su sai rika cewa malaman da macuta ne eh amma dai ba malaman karantawa ba ka san da mata da yan boko da jahilai to malamin dubu shine fa malami kullum wanda ke da rangon su gyaran hukuncin addini eh malami ne amma ba kai suka fi so ba to Allah shi mana sauki tawakkal zakara ko a ba'adun sashin malamai ya ambata ma zalan nisa'u mata ba su gushe milina ila yusufa suna karkata zuwa ga yusufa mai da shawatin karkata irin ta tun yana karami hatta na a hula har sai da Allah ya mai da shi annabi ƙan alayya haibatan nubuwati sai Allah ya jefa mashi kwarjinin annabta fa shagala haibatuhu sai kwarjinin shi ta shagaltar da kulla mar'ahu duk wanda ya gan shi an husni maimakon ya shagaltu da son shi to sai a shagaltu da ganin girman shi to wani faɗan jara wa ma kabar musa sallallahu alaihi wa sallama ma katilihi amma labarin annabi musa tare da wannan kasashen nashi allazi wa kaza wanda ya nushe shi wa tawakan na sallahu ta'ala Allah ya yi nasi annahu min aduhi to ai dama kafiri ne wakila kana min alƙibda ai yana daga cikin qibdawa na ala dini fir'auna wa dalilin surati ko dalilin sura za wannan kullihi dukan shi annahu qabla nubuwati Musa in ka karanta zaka wani abin an yi shi ne kafin annabta annabi Musa wa qala qatada to malan qatada ya ce tawakazahu eh, wa bil asa ya zungure shi da sanda wallan ya ta'ammad qatlahu bai yi nufin kashe shi ba to fa ala haza la ma sai tafi zalika kuskure ai ba sako bane mu ne aka rubuta mana kuskure sabo a guri biyu da dukiyarka da jikinka ko da kuskure aka yi sai an biya ka sai an hukunta mutum dukiya musamman kamar ta abinci yanzu mutum ya ɗauki dakon abinci ko da kuskure in ya zuwa sai ya biya kwaran gaske kamar masu kamar misalin kafin gida haka mhm. ko mm. to ai kansa ke magana da ake ni ina gaya maka inda kuskure to shari'ar mu ta yadda a kama mutum da wannan ba za a kyale shi ba shine jikinka buhari ko dukiyarka yanzu ka ba mutum kwadugon korarsa daga garinku zai kai kasuwa duk gangancin da in ya karya sannan sai ya biya in ta karya shi eh? in ta karya shi to shi ne wani ai ba kai kasa ba da zuwa kana na aka yi aka yi askari ko aka yi risala da wasa ikon dabati wa ka'idu ha wa musahibu ha ko har su hmm? Hmm. Hmm. to ka gaba bin hada cewa to ka ba wai da kika yawa bari ka bin hada cewa <laughs> to ka ji to ka ji mahalla hafizu ai ka suke abin da ake karantawa hmm. wannan kai da kace wanda aka ba amma su za su biya dakata wani aka shi faɗa rake ko aka ba ai abu aka shi sarar rake to ko faɗa gyada to sai ce to ku alwajirai da kuke shiga ba ba ku faɗa ba ku makuɗi ba ku ci ba ko don Allah baka taɓa shiga to bari ma da kyau ba an aka saka ba kaka da ka tafi ni ba na ce kumari ba kuka kumari amma dai kun yi to ka gani to a ce na'am yau wato irin yanzu mutum kawai ya zo ya yi ganganci ya ji maka rauni ko ya kada ka shi kenan wani a ce ba komi a ba zai yiwu ba komai ba wala a shi hukuncin jami'an tsaro ga manzan dan gida daidai da musulunci ke wanne kenan su ga mantirarin atisaɗin ɗin sojoji da yan sanda eh su ba maganin kuskure misali in dai ka halbi wani eh kai mishi hannuwa wani abu ne ko eh. kisa ai dama haka ne to ai muka sani ba ne a mugunta ta dan adam in an yarda da wannan kuskuren waɗanda zai kashe ba su ko da iyaka kar ka manta fa ali da mota ko da mashin ko da keke wani fa zai maka ganganci wanda kana iya ganin ta ka gudu to ina ga bindiga wanda zai iya harbin ka inda baka gani ba ai dama ali wannan ba ai dai hmm. aha to kaga ana zuwa aka yi kisasi to gobe zai gyara halin shi wa kala katadatu a'a ba shine ba ko to kauli haza yau mai amina shaidani ko to cewan wannan aikin shaidan ne hmm. shi ne ko shi bane yau to shi nan to cewan wannan aikin shaidan ne me kuke to da fahimta da ya ce haza min amina shaidan can aikin shaidan ne eh me kuka fahimci wannan to kalmata ta nuna ta hmm. ta nuna shi ba annabi ne ba lokacin ba wani annabin da shaidan zai tasiri bisa kan shi annabi a ah, wato shaidan na tasiri ne akan duk wanda ba annabi ba to shi yasa baka wanke wali ko naka ko na wani baka wanke malami ko naka ko na wani sai dai ana son ka kyakkyawan zato ka daina masu ƙazafi kar kai masu su zargi amma a ce wani gaba ɗaya ba zai yi kaza ba a karka ba ka ina jin ka ah, shi wannan tasiri ne ko akan me akan cin itaciya a aljanna idan ka lura ai shawara ce shi ya bada yi mana hal adullukuma ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ta shawara ce abinda nake maka nufi ya zuga ka ɗauki hannu ka je ka wani abu irin wannan na wanda za a yi zama sabo to sannan kuma kar ka manta a bayanin da muka yi jiya ko shekarun jiya shi kai shi adamun an gane shi ya ɗauka ita wato itaciya ɗaya ce aka hana shi ba jinsi ba ka gani maganin hadisin anan da ke cewa wannan wajen akwai shaidan wanda suka makara yawa ya ce mu tashi ba to ai kaga akan wa shaidanin yaki to annabi ne wa ƙaunihi haka nan faɗin shi zalamtu nafsi faghfirli na zalunci kaina ya ubangiji to kai gafara gafara ne wa jurejin ko ko shi ne ba hmm. ibn jurejin ya ce to kala zalika ya faɗi wannan min ajala annahu la yanbaghi ne nabi dan eh wai ana dan neman gurin kwana ne bai kamata ga kona nabi ba an yi katula hatta ju umara ko bai kamata ko kowar annabi a ce ya yi kisa ba har sai an umarce shi alhamdulillah sai mu kwana nan to salati goma ga annabi muhammadu